Dangance da yanayin daminar shekarar bana da ta karasa da farko daminar kowa ya sanya kyakkyawan tsammani Gani irin yawan ruwan sama da aka samu a farko-farkon soma daminar inda muka samu milimita 500 a cikin kwanaki 24 abin da ya sanya muka yi tsammanin za a samu kyakkyawar shekara sai dai a ƙarshe sai aka samu akasin haka inda ruwan ba isa da kyau ba a cikin lokaci lokaci musamman ma inda aka samu fari a cikin kwanaki goma wanda ya tasiri wajen ci gaban noma wanda bayan da damina ta fara hawan kara sai ruwan suka tsaya cik abinda ya sanya albarkatun gona ba su bayar da kyakkyawan sakamako ba sannan bayan fari mun samu annobar kwari da ke ci albarkatun gona a halin yanzu daminar bata bayar da kyakkyawan sakamako ba a cikin garuruwa 90 sai dai akwai garuruwa 35 da suka aka samu cimaka kashi hamsin cikin ɗari, inda yawan al'ummar su ba su wuce dubu talatin da biyar ba. Cimakar da aka samu idan za a fara cin ta gadan-gadan to ba za ta wuce watanni uku zuwa shida ba. Ya kamata a yi saurin kawo ɗauki saboda tuni majiya ƙarfi sun fara ficewa garuruwa Ya kamata a ƙarfafa wa jama'a noman rani da ƙananan sana'o'i, a kuma ƙarfafa sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa, kuma a yi shi a cikin lokaci kuma a taimaka wa iyalan da ke cikin matukar bukata ta hanyar rarraba musu abinci kyauta kuma a yayin soma wata damuna mai zawa ya kamata a taimaka wa manoma da irin shuka saboda akwai yiwuwar a lokacin soma ruwan farko akwai ma manoman da ba su da irin da za su shuka